Babban burin kowace gwamnati ta demokuraɗiyya shine gabatar da ayyuka da za su kula da jin daɗin rayuwar talakawa kuma wannan shine ake kallo a matsayin alkawari tsakanin gwamnati da kuma talakawan da suka zaɓe ta domin tun asali akan kyakkyawan zaton ayyukan alheri talakawan suke zaben kowace irin gwamnati. A yau shekaru uku kenan da komowar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan karagar mulkin wannan jihar tamu mai albarka ta Kano bayan ya dana zangon farko tsakanin shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2003 kuma an ce tuna baya shine roƙo shi ya sa kanawa suka sake kirawo shi ya zo ya karbi karagar mulki a shekara ta 2011 mai kallo da kuma sauraronmu ya zama wajibi a gare mu mu dubiya da bibiya ga irin ayyukan da wannan gwamnati da take kan mulki karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar kano injiniya dr rabi musa kwankwaso fnse ta gudanar a cikin wannan shekaru uku da suka gabata domin ta zama mu yi alkalanci bisa doron abin da muka gani a zahirance Tun daga ranar da aka rantsar da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2011 sa ta a niyyar kuma take gudanar da ayyuka ayyukan kawo canje-canje ga rayuwar al'ummar wannan jiha ta Kano na tabbatar mai kallo zai iya kasancewa ganau ne ba jiyo ba bisa irin ayyukan da gwamnatinsa ta bijiro da shi na canzawa cikin ƙwaryar birni da kewaye fuskar da ko a ina mutum ya shiga zai yi alfahari da irin ayyukan da ake gudanarwa da shi ta kowace fuska aka duba za a ga bambanci a bayyane yake our journeys to economic prosperity will always be embedded in the peace and security of movements of persons and goods and not be guaranteed. duba da irin waɗannan ayyuka na ci gaban ƙasa da al'umma ya kamata su yi shi ne gaba ɗaya babu wani kwatankwaci da za a iya ga gwamnatocin da suka gabata sai dai a yayin da aka ce an ƙirƙiro wannan jiha mai albarka ta kano saboda irin shimfiɗa ayyukan alheri da mai girma gwamnan talakawa injiniya dr rabi musa kwankwaso yake yi irin wannan tada ko da aka yi ta wannan jihar tamu ta bangarori da yawa duba da irin waɗannan ayyuka na ci gaban ƙasa da al'umma ya kamata su yi shine gaba ɗaya babu wani kwatankwaci da za a iya da gwamnatocin da suka gabata sai dai a yayin da ake kirkiro wannan jiha mai albarka ta Kano saboda irin shimfiɗa ayyukan alheri da mai girma gwamnan talakawa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ke yi. Irin tada komadar da aka yi wa wannan jiha tamu ta Kano ta bangarori da yawa wanda suka shafi al al'ummar wannan jiha ba za a iya misalta shi a cikin ɗan ƙaramin lokaci ba amma bari mu yi ɗan dubiya ga irin aikin da suka shafi dukkanin al'umma kamar yadda muka sani ilimi shine ƙashin baya kuma ginshiƙin rayuwa ga dukkan al'umma a dangane da haka gwamnatin jihar kano ƙarƙashin jagorancin mai girma injiniya dr rabi musa kwankwaso ta bujiro da tura ɗalibai ƙasashen waje domin ƙaro ilimi daban-daban mai zurfi a ƙasashen faɗin duniyan nan wannan ya kasance wani abin koyi ga sauran jihohin ƙasar nan kuma yin hakan nan gaba zai samar da ƙwararrun ma'aikata masu cikakken ilimi domin ci gaban wannan jiha tamu a cikin wannan yunkuri na gwamnati da gwamna injiniya dr rabi musa kwankwaso gwamnatin jiha ta aika jimillar ɗalibai sama da dubu ɗaya ƙasashe daban-daban domin yin digiri da babban digiri kai har ma da digirgir bugu da ƙari ta ɗauɗa waniyar waɗansu jimillar ɗalibai masu yawa zuwa jami'o'i daban-daban cikin faɗin ƙasar nan duk domin bunƙasa ilimin matasanmu na wannan jiha tamu ta kano ba da bayan ƙirƙiro da babbar jami'ar northwest wacce za ta yi gogayya da dukkanin wata jami'a a cikin fadin ƙasar nan ba a nan aka tsaya ba a harkar samar da nagartaccen ilimi a jihar nan tamu ta kano wadda tun farkon wannan gwamnati tana ba da ilimi kyauta tun daga firamare har ya zuwa jami'a bayan samar da karin ajujuwa a cikin makarantu sama da dubu uku na faɗin jihar nan the ta bangaren samar da hanyoyi kuwa wani abu ne wanda ba shi misaltuwa domin ko gwamnatin jiha ta bijiro da gagarumin gyaran hanyoyin jihar nan da yin tituna a duk cikin ƙananan hukumomi guda 44 na faɗin jihar nan wanda akan haka ƙwariya cikin birnin kano da kewaye sun samu tagomashin yin tituna da babu kamar su domin kuwa har da giggina tituna da suka hada da gadar sama wanda duk an kammala su domin bunƙasa harkokin kasuwanci ta samar da hanyoyin sufuri masu inganci mahadi ture da sana'o'i daban-daban ga matasa da mata domin dogaro da kawunansu ta horar da su da kuma sama musu jari domin ci gaba da gabatar da sana'o'in da aka yi musu horo a kansu bugu da ƙari gwamnatin jiha ta aiwatar da tsarin aurar da zawara mata da maza domin tallafa musu wajen hidimar yin auren wanda shi ma ya zama abin koyi ga sauran jihohi a ƙasar nan a duk yawancin yadda mai kallo zai saka mizaninsa domin kasancewa alkali a bisa irin irin ayyukan da gwamnati ta demokuraɗiyya take gabatarwa ya zama wajibi a dubi yanayin da gwamnati ta yi domin samar da muhalli da kiwon lafiya da dukkan sauran ayyuka na jin daɗin rayuwar al'ummar wannan jihar tamu. Mai kallon mu wannan shiri ba zai kammalu a cikin wannan karamin lokaci ba ba a da bayan irin ayyukan da ake gudanarwa domin ci gaban wannan jiha tamu ƙarƙashin jagorancin injiniya dr rabi musa kwankwaso fnse tambaya a nan shin kamar yadda wannan gwamna mai hazaƙa ya yi mana me muke ganin kan cewa za mu iya masa to a nan dai nake ganin kan